manyan malaman na ciki da kuma wajen Najeriya wanda suka hada da kalifan Sheikh Ahmad Tijjani a nahiyar Afirka Sheikh Muhammad Alkabir da kuma Sheikh Aliyu Bil Arabi baya ga su Sheikh Dahir Usman Bauchi daga Najeriya sun ma ce dole ne al'ummar Najeriya su hada kansu domin ciyar da kasar gaba. Allah ya albarka a cikin Najeriya gaba ɗaya gaba ɗayanta. Abin ne ga Najeriya Allah zai yaye masa bala'o'in da suke damun ba. duk bala'in da yake damun Najeriya shigowar waɗannan jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam jikokin shehu tijjani radiyallahu anhu kuka shigo alheri ya shiga bala'i ko ya fita tun farko a jawabinsa babban mai masaukin baki gwamnan jihar adama wanda ma ke zama shugaban zakirai na najeriya a yanzu sanata muhammadu bindo umaru jibrila cewa ya yi na farko ina so in gode wa ubangijin Allah da ya kawo wannan rana ya zaba mana manyan manyanmu kakannin kakanninmu sharifai su zo wannan taro a jihar Najeriya kuma Allah ya zaba a yi a jihar Adamawa to wannan godiya ne kore da gaske a mu musulman Najeriya gabaki daya domin jihar Adamawa tana cikin state inda kowa ya san matsalolinmu wanda aka shiga cikin ɗan shekarun da suka wuce to na tabbata ubangijin allah ya tara waliyan da suke nan da shirifai da suke nan wannan maulidi in allah ya yarda za a yi wa najeriya addu'a za a yi wa north east gabaki daya addu'a za a yi wa arewa gabaki daya addu'a allah ubangiji ya kara bamu zaman lafiya. To kome waɗanda suka shirya taron ke cewa? Eh, sunana Umar Bello Ahmad. Eh, mun sami manyan malamai shehu, namu na ɗarigan Tijjaniya sun zo daga Senegal, akwai wanda suka zo daga Morocco, akwai wanda suka zo daga Egypt, akwai wanda suka zo daga Algeria, da kuma eh, Cameroon da kuma Chad Republic. Yana nuna haɗin kai na musulmi da kuma son zaman lafiya na musulmi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Allah, Allah.